to ciwon mara mai tsanani tare da rikirkicewa al'ada insha Allahu ga magani mai sauki na farko dai zaki je ki nemo bawon abarba ki wanke hitas ki zazzabi mai kyau wanda bai datti ba a jiki ki wanke hitas da ruwa mai kyau ki wanke shi sosai sai ki adana shi ko kuma ki dauke ki jajjaga shi a cikin turmi ɗan turmi wanda yake da akwai zazzaga domin komi na jikin shi ya maza ya fita wannan wanda yake ya haɗu guri guda daga baya kuma sai ki zo ki nemi habbatul sauda dan kika nemi habbatul sauda ko kuma habbatul barka sai ki daka ta da kanki kar ki so garinta ƙwayoyin sun fi a chemical a jiki sosai wanda ake bukata idan kika daka ta sai ki ajiye ta gefe guda ana nan sai ki nemi wannan soɓo dai idan lokacin furan soɓo ne ki samu furan soɓo kuma wannan din kika samu to falillahi alhamdu sai ki dan daka shi shi ma ya dan bugu kaɗan domin ku awo zamu yi da shi kamar yadda kuke gani sai ki ɗauko wani mazubinki ko tukunya wanda zaki iya ɗan dafawa a ciki wanda zaki sha sai ki zuba wannan ɓawon abarba da kika ci daga cokali uku daga nan sai ki zuba soɓo cokali biyu sai ki zuba teaspoon na habbatus sauda sai ki kawo ruwanki mai tsafta ki zuba kofi ɗaya kofi biyu gashi nan da rabi idan kika zuba sai ki ɗora a saman wuta kin gani shi kenan har ya dahu ana nan sai ki samu mazubi ki tace ba a sa wani filego ko siga ko wani vanilla ko wani abu duk wani abu da kika sani ba a sawa sai ki samu mazubi kamar irin dan madadicin kofi haka ki zuba in a plus ne ki juye shi ki zuba shi a babban plus wanda ke da akwai ki rika shan kamar rabin wannan kofin a kullun ta Allah so daya a kullun ta Allah so daya insha Allah bi iznillahi abin zai kauce kuma ba zai ƙara damun ki ba sannan kuma in wannan shine farkon shigowa wannan fejin namu ku danna mana subscribes ku danna alamar ƙaraurawa domin samun sabbin magungunan mu akai-akai da zarar mun ɗora mun gode